أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون a ce wai yanzu idan muka mutu muka zama turɓaya da ƙasusuwar da daga gu wai za a tashe mu rayayyu bayan haka wannan abu ne ba mai yiwuwa ba